Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da LOL da tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da da biyu 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma siya kasar Ghana, haka kuma ana iya kama mu ta tashar sadarwar intanet a da yaushe ake bukata a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hafsat Bello ɗan mai saurar ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a shirinmu na la'asar mun kawo muku rahoton ziyarar da wakilinmu Haruna Dauda ya kai dabci a jihar Yobe inda ake cece ku ce kan ɗaliban da suka bata a makarantarsu. To ko me iyayen yaran ke cewa akan wannan batu? shi da kansa ya ce mu zo mu karbi yan mata da muka zo kuma ya nuna mana babu shi wa kenan shi gwamnan sannan nan gaba a cikin shirin za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. wasu 'yan kasar congo su biyar sun mutu yau dinnan jama'a lokacin da 'yan sanda da sojojin rwanda suka yi amfani da harsasan gaske wajen tarwatsa 'yan gudun hijira waɗanda suka shafa kwanaki uku a harabar ofishin cibiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira da ke yammacin rwanda wata takardar bayanin da 'yan sandan ƙasar rwanda suka fitar ta ce mun yi amfani da irin ƙarfin da ya dace wanda ya yi sanadin jin raunuka ga masu zanga-zanga ashirin da 'yan sanda bakwai an ruga da su asibiti to sai dai kash biyar daga cikin masu zanga-zangar sun mutu daga bisani saboda raunukan da suka jijji 'yan sandan sun ce sun kama sha biyar daga cikin 'yan gudun hijira masu zanga-zangar waɗanda suke zargi da gudanar da zanga-zanga ba bisa ƙa'ida ba da yin garkuwa da mutane da kuma ingiza tashin hankali 'yan gudun hijirar sun ce adadin waɗanda suka mutu na iya zarce adadin da 'yan sanda suka bayar jiya alhamis cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr a takaice ta yi kiran da aka yi zuciya nesa bayan da ta samu rahoton cewa wata zanga-zangar da aka yi a sansanin 'yan gudun hijira na kiziba da ke ƙasar rwanda ta rikide zuwa tashin hankali manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman stephen da mastura yau juma'a ya yi kiran da a gaggauta tsagaita wuta a siriya don a kawo ƙarshen abin da ya kira ruwan bama-bamai mai firgitarwa da ake yi kan yankin gabashin guta wanda aka yi wa ƙawanya da kuma cilla rokokin da ake yi kan birnin da mashu babu ƙaƙƙautawa a wani bayanin da wata mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya a geneva ta karanta da mistura ya ce dole ne ƙasashe ukun nan da suka bullo da tsarin astana wato da rasha da iran da turkiya su gaggauta ganawa da zammar sake shata wuraren da aka haramta faɗa a cikinsu a ƙasar ta siriya kalaman na da mistura sun zo ne 'yan sa'o'i gabanin wata ƙuri'ar da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya shirya kaɗawa kan ƙudurin tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin a faɗin ƙasar ta siriya a halin da ake ciki kuma jiragen yaƙi na gwamnatin siriya tare da taimakon rasha sun yi lugudan wuta kan wuraren 'yan tawaye da ke gabashin guta har zuwa yau dinnan juma'a rana ta shida a jere suka halaka mutane akalla biyar a cewar 'yan gwagwarmayar adawa da kuma kungiyar saka ido kan yaƙin To karfa a sha'afa ana shan labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan ƙaurace wa zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 babbar jam'iyyar adawar ƙasar Djibouti MRD a takaice ta sake ƙaurace ma zaben majalisar dokokin ƙasar da aka yau dinnan jama'a al'amarin da ke kawo fargabar cewa tsarin dimokuraɗiyya bai aiki a wannan ƙasa ta gabashin Afirka. Jabuti akwai matsalar halarci wato halarcin tsarin demokaradiyya da kuma matsalar halarcin majalisar dokoki saboda sam ba a gudanar da sahihan zaɓuka abinda dahir ahmad fara shugaban jam'iyyar mrd ya gaya wa muryar amurka kenan fara ya ce gwamnati ta saba ma yarjejeniyar da aka cimma a ƙarshen shekarar 2014 ta kafa hukumar zaɓe mai zaman kanta wasu motoci biyu sun yi bindiga a magadishu babban birnin kasar Somalia a yau dinnan juma'a suka hallaka mutane akalla sha takwas a cewar shugaban motocin daukar majinyata dr abdulkadir abdulrahman adam ya gaya wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa wasu mutanen kuma kimanin ashirin sun samu raunuka ya ce galibin waɗanda abin ya rutsa da su fararen hula ne adadin da adam ya bayar na wurin da bom ya fara tashi ne daura da hirkwatar hukumar leƙen asirin ƙasar somaliya da ke unguwar abdulaziz a cikin birnin yan mintoci bayan nan sai kawai wani bom ɗin kuma ya sake tashi a wani wurin duba ababen hawa mai tazarar kilomita 300 daga fadar shugaban ƙasar somaliya wani jami'in leƙen asirin somaliya wanda ya yi bayani bisa sharaɗin kai sunansa ya jaddada cewa hakan ta faru Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda watakila wasunku suka ji da farko, iyayen ɗaliban makarantar sakandare ta Dabci a jihar Yoban, Najeriya da ake zargin mayakan Boko Haram sun sace na ci gaba da korafi kan rashin sanin makomar 'ya'yansu tun bayan da hukumomin jihar suka janye sanarwar cewa an gano inda 'ya'yan suke. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. Wannan abin da ya faru a lokacin da yaran boko haram din na suka shigo cikin garin dabci labarin da nake da shi sun fara harbi a wajen police station to daga jin karan bindiga duk mutanen da yake cikin garin nan kowa ya gudu ba yanayin haka din ko akwai 'ya'yanku a cikin ba da masu zo gidan naku tunda kuma kowa ya gudu to yanzu har yanzu ba mu da tabbaci cewa wayannan yaran sun tafi da 'yan matan nan ba mu da tabbaci ba za mu tabbatar cewa sun bata ba ko sun tafi da su ba. Na kuma samu zanta da wasu iyayen da aka sace 'ya'yan nasu inda na tambaye su koya suke ci game da irin wannan kwangwabukan baya da gwamnatin ke yi game da batan 'ya'yan nasu ga dai abin da wasu suke cewa. Amina mi mai goro. Kana da 'ya a cikin waɗannan wani? Eh akwai ina da yarinya. Eh shekarun ta zai kai nawa? Ashirin da biyar. Tana aji nawa? Tana JS3. Yanzu an gano ta ne ko kuma har yanzu ba ah, gano ta? ba gano ta ba yanzu. Hmm. To ya kake ji game da wannan lamari ganin cewa da farko an ce an ceto waɗannan mata kuma yanzu an za an ce ba ma ɗebe su ba. Sosai sun faɗi saboda haka mu yanzu ba wani hali dai kawai dai ga mun shiga hidi alhamdulillah sai da mu ta addu'a ubangiji Allah ya bayyana mana su ya kuke ji game da cewa gwamnati ta fara nuna sarwa kuma gwamnati ta janye ne ta je duk aiki duk ita ta yi akwai siyasa ne kawai a cikin wajen siyasa to siyasa din sun ce sun samu kuma sun gaya mana daga baya kuma mun zo shi da kansa ya ce mu zo mu karbi yan matan da muka zo kuma ya nuna mana babu shi wa kenan shi gwamnan jiya da daddare an ce an samu yaran nan a gaidan za a kawo mana su yau daga karshe gwamnati ta zo ta karyata wannan abin akan cewar ba a samu kowa ba to wannan abin da me ya kama to shine abin da yasa ku kuyin bore a'a ba bore bane mm. duk wanda ka same shi yana cikin wuta ka kunna masa wuta yana rana ka kunna masa wuta a gabansa kaga zai ji zafi ai maimakon su yi kulin teshan na mutane a'a muna bincike wannan abin da ake gaya muku ba haka bane sai suka ce wai kwata kwata ma babu labarin an dauki yaran nan kaga wannan abin da miye kama abin da muna jin kukan su an fita da su wa'ansu sun kwace a cikin su sun gudu gwamnati kwana biyu muna jira ta bamu bayani akan yaran nan akwai yarka a ciki kai akwai yata a ciki sunanta sunanta zare girema Da shekarunta nawa? Shekarunta goma sha uku. Kamar ta ta kai aji tana aji nawa? Tana aji ya tsawon ne. batun wannan dalibai dai a iya cewa ya sake bisanya tunanin al'umma musamman ma na shiyar arewa maso gabacin kasar da ke ganin cewa alamuna sun soma sauyawa na batun kawo karshen 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da gwamnatin kasar ke ci gaba da fafutuka a kai. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. gaida haruna dauda kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar. mata yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To gashi mun samu kira daga jihar Kwara. Wake magana daga Kwara? Eh, Umar Taylor ne daga Kwara. To, Malam Umar menene ra'ayinka? Eh, abin da ra'ayina da Allah muna mm. kira ga shi shugaban kasa namu shugaban kasa Muhammadu Buhari. Kamar yadda muke mai kyakkyawan zato a Najeriya nan da Allah muna bukatar ya taimaka da yake da mana tayo kusa yanzu. A nan kwara ma yanzu an fara ruwan sama don Allah muna buƙatar takin zamani da kayan aikin gona. To shi ke nan mu gode da Masu buƙatar noma ne kamar yadda yake buƙace mu, yadda buƙace mu mai noman muna nan muna buƙatar noman ƙwarai da gaske. To mun gode. Saboda shi eh, ala kullu halin talaka in aka ba shi kayan aiki to mai Ga wani kiran nan ya shigo mana daga Ibadan. Eh, Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana daga Ibadan. Eh, eh, Suna na manu ga dan PDP mazauni kala shanu a kinyale mutumin birnin Kabi gargari. To me kake tafi da shi manuka? Abin da nake tafi da shi ina kira ga gwamnan Neja Allah ya taimaka muna akwai hanyar ruwa wadda ta tashi daga inda lawal dan dunguzu ke aje kayan kayanai zuwa ya gangara. makaranta sa'idu na maska ya wuce ya gangara zuwa rahi ina kira gare shi shi mai tausaya mu talakawa ne to Allah ya taimaka mu da yayi muna wannan hanyar ruwa domin idan ana ruwan sama wannan unguwa To mun gode da kuma fatan wanda aka yi domin su sun ji kuma za su ɗauki mataki akan haka. Ga wani kira ya shigo daga Kaduna. Hajiya Hafsa barka da dare. Yauwa barka ka daidawa wa muke magana. To, ko ce barka da yammaci. Sunana Murtala ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, Murtala menene ra'ayinka? To, gaskiya abubuwan da ke damu a jihar na Kaduna shine gaskiya jagororin mu daga sanatocin da gwamnonin mu gaskiya sun jefa mu cikin tunani da damuwa. Muna roƙon Wane allah tunani Kansu. Su yanzu haka suke so mu koya daga gurin su irin wannan rikici haka a ce mu matasa mun fara siyasa mu ma mu ta rikici don Allah su haɗa kansu don Allah muna roƙonsu. To shi kenan mun gode da bayyana ra'ayinka da kai. Ga kuma wani kiran na ya ƙara shigo mana daga Kaduna. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, wani ne daga Kaduna? Sunana Murtala Tsohon Daraye daga nan garin Kargwadam na kira waya nan kusa da garin Jaji a ƙaramar hukumar Igabi, Kaduna, Najeriya. To menene yake tafa da kai Murtala? To abin da ke tafe da ni gaskiya guda biyu ne. na farko dai tsakanin da Allah muna da matsalan hanya da tahi daga jaji ta zo kargo hada da su ainihin baro har turin ku tsakanin da Allah ba labari kuma 'yan siyasa sun sha mana alkawari wallahi tallahi har yanzu ba a duba amana ba kuma wannan hanya tsakanin da Allah angonni daban-daban suna amfani da ita ba labari sannan sai magana na na biyu wallahi firamare din dam ne mm. wallahi in yara suna karɓi maganan ma da ake yaran gaba ɗaya yaran mu a ƙasa suke karatu Eh, kuma ga ba wurin zama ba malamai gashi nan dai suna karatun kamar su lumaya kuto musu to mun to shikenan mun gode ga kuma wani kira nan ya shigo mana daga jihar Nasarawa Salamu alaikum. Hello. Amin wa alaikum salam. Wa ke magana daga Nasarawa? Sunana Malam Usman daga garin Akwanga jihar Nasarawa Najeriya. To Malam Usman menene ra'ayinka? ra'ayi na shine akwai a son yin magana ne akan wani tsohon sanata namu wanda ya taba zuwa ya karba mana kuɗi sanato salamu ewuga ya karba mana kuɗi akan cewa zai ba da loan an zuwa ta an buɗe kuɗi a banki hmm. an ba da form an yi rijista har yanzu ba labari na so mu gaya mishi cewa ya san har yanzu ba wannan kuɗin da bai ba mu ba har yanzu muna kan neman shi da zai ba mu wannan kuɗi namu to Allah dai sa ya ji mun gode kuma da kiran da kai ka bayyana ra'ayinka ga wani kira nan ya sake shigo mana ga wani kira nan daga jigawa salamu alaikum to kamar wannan ya yanke ga kuma kira daga kaduna ya shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa yake magana daga kaduna Hajiya Hafsa sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan Najeriya. To Alhaji Musan Garo menene ra'ayinka? To gaskiya al'amari kamar inda dan uwana ya taɓo maganar wannan matsalolin abin da ke ci mara tuwa ƙwarya a jihar mm. Kaduna. idan muka ɗauka da gwamna Nasiru yan rufa'i da mm. sarata shehu sani da sarata suleiman usman wankuyi mm. da waɗannan mutane mun fa mun zaɓe su ba don su kawo mana hayaniya ko kuma su kau da kan mutane da hankalin al'umma a jihar kaduna ba sanata ka ɗaya a matsayinka na sanata gwamna ka ɗaya a matsayinka na gwamna ka mutanen kaduna aiki mun mun zaɓe su domin su gyara mana jihar kaduna ne ba wai su ta kawo mana hada-hada ana ta faɗa da juna ai wannan ai wannan ba shi muke fata ba to mun gode alhaji musan garo muhammadu buhari Ga wani kira ya shigo daga jihar Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa yake magana daga Yobe? Alhaji Mahmud Alhaji Mahmud ya tsawa da fi. To Alhaji Mahmud ne ra'ayinka? Ra'ayina akan wannan mulki na kasa na na shugaba Muhammadu Buhari. Hmm. Eh wannan mulkin sa muka muna jin daɗin sa kuma muna da goyon bayansa. To eh muna taimakon muna roƙon Allah Allah ya taimake shi. yawa ci gaba da mulki akan kasa kuma gyara mana kasar mu ji daɗi. To mun gode kwarai da gaske ga wani kira nan dai daga Kaduna ya ƙara shigowa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana daga Kaduna. Sunana Abdullahi Lala Sila tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya. To me yake tafi da kai? a to gaskiya magana shawara don ba ainihin shugaban mu baba buhari da eh, jiya ainihin wa'ansu gwamnoni suka taro da shi da sauransu har suka dan eh, shiga wani ɗaki suka kulle yana cewa zai bayyana cewa ko zai yi takara ko ba zai yi takara ba to ni shawarar da zan bashi in ya ɗauko abubuwa na ainihin farfado da najeriya to yana da kyau a ce ya kara wani shekara hudun saboda abubuwan da ya ɗaɗɗago ya ci gaba da su kuma ya gama da su amma in ya ce ba zai yi takarar nan ba gaskiya akwai matsala saboda mu 'yan najeriya mun yaƙi ne shine zai ainihin farfado da ainihin komaɗan najeriya to fatan mu dai ya ji wannan kiraye-kirayen da muke yi ya fito mana takarar shugaban kasa 2019 Allah ta bike shi akan wannan kujera da ainihin gwamnan malam nasu amin to mun gode ga wani kira ya shigo daga sokoto Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa yake magana daga Sokoto. Suna na Shehu Mai Biredi daga Ilela jihar Sokoto. Sashen Autonomy da Amerika sannan ku da aiki. Yawwa sannan. Kira na ga gwamnatin Buhari ta gaggauta sakin Malam Ibrahim Zagbati da zaman lafiyar Najeriya. Zaluncin ya yawa. Ba gaira ba dalili an tura kattan sojoji sun zalunci mutum. Ba ya da lafiya kuma a sake shi aiki. Allah ku ba a zalimi bane yana madakata. Assalamu alaikum. To alaikum salam mun gode ga kiran jigawa ya shigo. Hello. Assalamu alaikum. To kamar kiran yayanki kuma. To da wannan kiran ne muka kawo To da wannan kiran ne kuma muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku a wannan lokaci da fatan za a ci gaba da kiran mu a wani shirin. Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum, o oh, ashe kiran biyanki ba. Wa yake magana daga eh, jigawa? Sani Garba ne daga zaki lokal gamma. To me yake tafa da kai malam Sani? Abin da yake ne muna fata eh, wakilan boa su ringa zagaya ƙananan hukumomi don su san halin da mutanen karkara suke ciki saboda muna fama da karancin masu neman labarai don mu gaya wa duniya irin yanayin da muke fuskanta to shikenan mun gode sosai da bayyana mana wannan abu da kai da kuma wannan kiran ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinka a wannan lokacin sai kuma wani lokacin allah ya kai mu sai ku kira ku ƙarasa bayyana mana ra'ayoyinku Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan na cewa karfe uku da minti hamsin na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. gasar kaka an tamola na wannan makon da ya kula kula din kasar ta jamhuriyar kamaru makonni kuke nan da suke fafatawa a tsakanin su kulab goma sha takwas ne suke taka leda kulab ɗin fece ita ce ta farko a kan allon da maki bakwai sai kuma kulab ɗin bambutus da buda ita kuma take da matsayi na biyu da maki biyar kana sai kulab ɗin cotton ta birnin garwa ita ma take da matsayi na uku da maki biyar sai waɗanda suke jallayi kulab ɗin afejas ita ce ta goma sha shida da maki ɗaya tilo sai kuma ta goma sha bakwai ita ce kulab ɗin egel. ita ma take da maki ɗaya kacal ni star ita ce ta goma sha takwas wanda ta yi wasanni guda uku amma ba samu ko maki kwaya ɗaya ba sai kuma gasar kaka'an champion leagues na wannan shekarar wanda club din afejes ta yi tattaki har zuwa ƙasar tarihin najeriya anda ta taka leda da club din plateau united a birnin jos club din afejes sun kwashi balabalai guda uku a ragarsu sannan kuma plateau united ta sake biyo a har birnin yawunde anda a ne ta makawa a kwallo guda daya a ragarta club din a sun kwashi balabalai har guda hudu kuma ba samu ko maki kwaya ɗaya ba kocin club din na a jankef ya nuna rashin ji daɗin sa kamar haka mu dai ba mu gamsu da wasan nan da mastaka ledan mu suka yi ba alhaji marko mai sha'an kwallon kafa ne na kasar jamhuriyar kamaru Eh, an samu matsala matsala menene a kamaru ba so ma shampiyona ba a najeriya kuma suna nan a june na bakwai wato su su riga sun soma competition tuntuni a kamaru ba soma competition matsalan da aka samu kenan a kamaru ba soma shi competition ba ana jiran kudin da gwamnati za ta baya she kwanan nan gwamnati ta baya da kuɗi shi sa matsalan da muka samu kenan Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tunkarar Hezbollah abu ne da Amurkawa ke baiwa muhimmanci sosai. Ƙungiyar ta'addanci ce ta ƙasar waje da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta saka a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a shekarar 1997. daya daga cikin hanyoyi mafi kyau na daƙila kowace ƙungiyar ta'adda shi ne toshe hanyoyin samun kuɗaɗen shigarsu. Akan haka ne a farkon watan Fabrairun wannan shekara, sashen kula da ƙadarorin ƙasashen waje ko OFAC na Baitulmalin Amurka ya jaddada sunayen wasu mutane shida hada da wasu cibiyoyin hada-hadar kasuwanci guda bakwai a matsayin waɗanda za a saka wa takunkumi a ƙarƙashin doka mai lamba ɗaya uku biyu biyu hudu dukkaninsu suna hulɗa ne ko kuma suna samun tallafi daga kamfanonin aikin injiniya na adhamta baja da al'inma waɗanda kuma dukkansu suna cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ofak ta aiwatar a matsayin ƙungiyoyin ta'addanci na shekarar 2015. Sanya su a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda zai bai wa Amurka damar rike duk su hana su shiga cikin harkokin kudade na Amurka wanda zai hana su gudanar da wata harkar kasuwanci ta ƙasa da ƙasa kuma ya ba da hurumin a gabatar da su gaban kotuna don yi musu shari'a akan ayyukan ta'addanci tare da hana Amurkawa yin kasuwanci da su. Ali Muhammad Kansu ya daɗe yana da dangantakar kasuwanci da Adham Tabaja da mambobin Hezbollah da ma 'yan kasuwansu. Yana da kamfuna guda bakwai waɗanda su ma aka haramtar da su da suka hada da Blue Lagoon LTD, kamfanin kiwon kifi kansu da kamfanin Star Trade a Ghana, da kamfanin Golden Fish SAL, da kamfanin Golden Fish Liberia LTD, da kamfanin Dolphin Trading Limited da kuma kamfanin Sky Trade. Jihad Muhammad Kansu shine manajan kuɗi na Al'inma kuma abokin kasuwanci na adhamta Baja. Isam Ahmad Sa'ad abokin aiki ne kuma mai ƙaramin hannun jari a kamfanin Al'inma. Nabil Mahmud Asaf shi ne manajan saye-saye kuma shi ma mai ƙaramin hannun jari a kamfanin Al'inma. Shi kuma Abdullatif Sa'ad shi ne manajan kamfanin Al'inma reshen Baghdad da ke Iraq. Shi ne yake gudanar da harkokin tafiye-tafiye na wani ƙaramin reshen kamfanin Al'inma wanda OFAC ta saka cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda tun watan Yuni a shekarar 2015. Hezbollah kungiyar 'yan ta'adda ce da ke da alhakin mutuwar ɗaruruwan Amurkawa kuma ita ce kungiyar da Iran ke amfani da ita wajen kawo rikita a tsakanin gwamnatocin ƙasashen larabawa da ke yankin gabas ta tsakiya. Gwamnatin Amurka ta ƙudura aniyar bayyanawa da rushe cibiyoyin Hezbollah ciki har da nahiyoyin gabas ta tsakiya da Afirka ta yamma waɗanda suke amfani da su domin kashe kuɗaɗe wajen gudanar da ayyukan haram a cewar sakataren Malam Amurka Steven Mnuchin. Betel malam Amurka za ta ci gaba da yanke Hezbollah daga tsare-tsaren harkokin kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa, kuma ba za mu gajiya ba wajen nunawa, bayyanawa da rushe cibiyoyin da ke baiwa Hezbollah agajin kuɗaɗe a duniya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a mu mai adreshi www.voanews.com/editorials. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice. To a takaice wasu 'yan kasar Congo su biyar sun mutu yau dinnan juma'a lokacin da 'yan sanda da sojojin ruwan da suka yi amfani da harsasai na gaske wajen tarwatsa 'yan gudun hijira waɗanda suka shafa kwanaki uku a harabar ofishin cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira da ke yammacin Ruwanda. wata takardar bayanin da 'yan sandan ƙasar wanda suka fitar ta ce mun yi amfani da irin karfin da ya dace wanda ya sanadin jin raunin wasu 'yan gudun hijira ashirin da 'yan sanda bakwai an ruga da su asibiti sai dai kash biyar daga cikinsu sun mutu daga bisani saboda raunukan da suka jijji. shugaban amurka donald trump ya ba da sanarwar kakaba abin da ya kira jerin takunkumai masu girma da aka taba kakaba ma koriya ta arewa a matsayin wani bangare na abin da fadar white house ta kira matsin lamba mafi tsanani ga koriya ta arewa takunkuman waɗanda aka auna kan haramtacciyar harkar zirga-zirgar jiragen ruwan ƙasar koriya ta arewa sun zo ne duk wada sassautowar tankiya tsakanin koriya ta kudu da koriya ta arewa Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni, da injiniyan mu Thomas Blundet, Hafsat ɗan mai saurake cewa kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.